والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الله فصل كده قلت na'am fasul kitab na'am qultu sai na ce bal kasirun min al ulama salaf a'a da yawa daga cikin malamai na salaf sun kafirta yan jahamiya wa akhraju an da'iratul islam sun fitar da su daga da'ira ta musulunci na'am wa awradu adillatan kathiratan min al-kitabi was sunnah suka gangaro da dalilai masu yawa daga kitabu was sunnah mayar nan ne sittin da biyu shine urtu din kaza an gane wannan ku? na'am wa auradu malamai sun kawo dalilai daga cikin kitabu suna wanda ya nuna cewa lallai yan jami'a sun yi ridda ma ya tsoro wanda an bata shi zai tsawo yana akwai dalilai masu yawa kaɗan daga cikin dalilai su wayannan yan jami'a su ne kaɗai suka fara ainihin shiga cikin gona Allah Amma ne duk sauran yan biri a gaba ɗaya, babu wanda ya shiga cikin siffofin Allah sai su kuma suka zo suka karyata siffofin Allah gaba ɗaya. suka ce Allah ba shi da sunaye Allah ba shi da siffofi alhali ga alqur'ani ya ce walillahi al-asmaul husna zan biha wa zaru allazina yulhiduna fi Asma'i. dan yi zauna ma kanu ya A kaga wayannan ayoyi sun tabbatar mana cewa lalle Allah ta'ala yana da sunaye ko amma kuma gashi nan wani da Allah a wani Rahman ayyan mata da ufa lahul asma'ul husna amma duk wayannan mutane suka kike shi kasa suka ce su sab Allah ba shi da sunaye sai duk mutumin da ya jingira mu Allah sunaye to wai wannan mutumin yayi ridda to dan adam na da suna ya za a yi Allah ya samu suna kaji wani irin falsafa dan adam na da suna ya za a yi Allah ya samu suna to da wannan suka yi inkarin sunayen Allah gaba daya to tunda sun yi inkarin sunaye dama siffofi dama ba a magana dama sun ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah ta'ala ba shi da hikima Allah baya fushi Allah baya yarda duk da suka ta wayannan siffofi na Allah subhanahu wata'ala ba a ganin Allah gobe kiyama sun suka fara kawo matsala bane cewa Allah baya sama da arshi duk sauran kungiyoyi sun yi koyi da su ne wajen inkarin siffa na daidaituwan Allah kan al'arshi an gane wannan ko da haka suna da abubuwa da yawa da suka yi inkari dangane da abin da ya shafi siffofin Allah da kuma suna sa na'am wa satin qawl jami'a ta kafaratul fajara kai magana dai a takaice kawai lallai yan yan jami'a kafirai ne kuma fajirai ne su na'am bi umuril atiya saboda al'amura masu zuwa ga sunan al na farko min zalika qawlin bi khalqi quran daga cikin wannan akwai ra'ayin na cewa qur'ani ba halitta ne qauluhum min zalika qauluhum bi kharqi alquran daga cikin wannan su yan jami'a suna da aqida qur'ani halitta ne ba siffan Allah bane wa takdibuhum bima akhbara Allah an nafsi da kuma karyatawan su ga abinda Allah ya bada labari ga kanshi Allah ya bada labari kan shi mai cire shi mai gani ne shi mai magana ne shi rayayye ne shi mai hikima ne wayannan bayan Allah sun karyata wannan gaba daya sun ce Allah baya magana wai duk wanda ya ce Allah ya yi magana da Musa ya kafirta annahu kallon mu matasha'a. wato sun karyata cewa lallai Allah yana magana duk sanda ya zo wa annahu kallama Musa takliman kuma cewa lallai Allah ya yi magana da Musa gayan magana sun karyata wai Allah bai yi magana da Musa ba kaga wannan zai baka mamaki ko ga nassin Qur'ani kararrafa wata kaza Allahu Ibrahim khalila sun karyata wannan sun ce Allah ta'ala ba khalil bane na Ibrahim Ibrahim ba khalil bane na Allah wa kallama Allah Musa taklima tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah duk sun karyata sun karyata kasancewa Allah ta'ala yana magana da bayansa sun ce duk wanda yake Allah yana magana kafiri ne shi kaga ayoyin da suka nuna Allah na magana suna da yawa cikin alqur'ani ya to kaga wannan mutum zai tawa baki ce ai wasu mutane sun ce Allah baya magana Kada ce anya ko wannan zai yiwu anya ba su ga doran nasu qur'ani ba sun ga qur'ani da ayan amma kai tsaye za su ce wannan ayan ba haka yake nufi ba sai su yi tawili shi zai yi a yi tawili ba zai yi ba kuma suka sayar za su yi da shi Allah shi kiyaye wa haula il jami'a yunkiruna an yakuna lillahi hadhihi sifat wayannan yan jami'a <clears throat> suna inkari a ce wai Allah yana da wayannan sifofi suna inkari da fili الثاني نبيو إنكارهم asma'i Wasu والصفات wato inkarin ga dukkan sunayen Allah da sifofinsa illa mastusna na za'amihi illa mastusniya sai dai abin da aka toge shi bi da nasu rayawa ta'addudul qudama da rayawansu wai wai idan an ce idan har an ce Allah yana da sifofi to wannan yana janyo abin da ake kira ta'addudul qudama wato kadimai za su yi yawa kadimai din za su yi me za su yi yawa wai Allah kadimi sannan as-sam'u Albasaru al-basaru qadim al-hayat Al'irada al-qudra qadim al yawa to kuma in har an samu wani qadim wanda ba Allah ba to ya nuna kenan wato ana shirka kenan kuma gane wannan ba duk wanda ya yarda da jin Allah qadim ne ganin Allah qadim ne maganar Allah qadim ne rayuwar Allah qadim ne to ya tara udama da yawa sun ce wannan yubdi ila ta'addudul udama wannan yana janyowa zuwa ga yawaituwan kadimai tunda dai Allah ya zama kadimi sifofinsa kadimi ko kadimai misali to kadiman na da yawa yana ahlus suna shirka suke yi wani suna kira ahlus suna mushrikun saboda mun yadda akwai alloli da yawa wani yaya irin wannan falsafa nasu shi ya samu shiga yanzu idan ni a matsayina na yahaya sai na zamanto hadis hadis to sifofina su ma aka ce ji na hadis gani na hadis komai na hadis to wannan gaba ɗaya ya sanya an samu an samu da yawa ko dai ni ne dai har yanzu ni ne har yanzu duk wayannan abubuwa sifofina ne a gani idan na kasance hadis in na kasance fararre to ai sifofina fararru ne su ma idan na kasance kadim sifofina su ma ƙudama ne ai eh kaga kuskuren da suka yi su sai suka ce wai tuwacin da an ce Allah kadim zai to bai dace sifofin Allah su masu kuda ma ba an ku. ko nan sai suka yi inkarin kofin Allah suka yi tawilin wanda zai tawilin da suka yi wanda zai kace shi kan shi an gane da wannan ka'ida ta ta banza wanda ba shi da tushe الثالث نوكو إنكارهم النصوص الصحيحة الصريحة واتو su. ga nasosi wanda suke ingantacce wanda suke gasu a fili baro-baro aw tawilu ha mala ya su. ko kuma tawilin shi da abin da baya halarta wa illa fa kaifa yasugu li aqilin Kamar ayan nan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya jima annabi Musa ciwo ciwo kayan jin ciwo bare da gaske can wannan mamin makalum yukulamu fi sabilillah makalum babu wani makalon wanda ake ji mai ciwo fi da illa ja a yawon qiyama wa qalbuhu yadmi kalmu ce wannan wa kallama lahu na an samu shi daga kalmu ne wato yabo ciwo ba ana nufin Allah ya yi magana da annabi Musa ba ana nufin Allah ya jima annabi Musa ciwo gayan ne ciwo a gane sun yi haka kawai don su karyata wannan doron ayan alkur'ani ne wasu daga cikinsu kuma an rubuto sun ce wannan don maɗin nan wa kallaman lahu kaga Allah shi ne fa'il a nan wajen in ka ɗauki wannan damma sai suka ba Musa wa kallama laha Musa ya kamata abin nama. wa kallama laha Musa taklima wato Musa ya yi magana da Allah gayan magana ba wai Allah ne ya yi magana da Musa ba don Allah baya magana an gane ku. to duk irin wayannan tawili an an ruwaito wasu daga cikin sun yi dangane da kokarin kore wannan aya din an gane ku. Allah shi kiyaye na'am wa illa fa kaifa yasugu li aqilin ghairu mukabir in ba haka ba yaya yake inganta ya yake halatta ga mai hankali in ba mai girman kai ba an yankira an yankira kaunu eh, kaunu ibrahim khalilullah an yankira kauna ibrahim khalilullah yayi inkarin kasancewa annabi ibrahim khalilullah ne ba na'am yanzu mutum yayi inkarin wannan bayan da nasin qur'ani eh a fili karara wata kaza lahu ibrahim khalila amma mutum ya ce wai ibrahim alayhi salam ba khalilun lahi bane eh na'am ta'ala Allah an maqalatin uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga manganun su dauka mai girma na'am eh arraji tsaya nan na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يحيى النحوي وهذا إمام wa hadha imamu zahiriya ibn Hazam al-andalusi ga imam nan na zahiriya mai suna ibn Hazam al-andalusi az-zahiri na'am rahimahullah Allah ya masa rahama kama haka alu abu muhammad bin al-arabi kamar yadda abu muhammad ibn al-arabi al-maliki ya karbo hikaya gare shi ina kusan malamai suna da adalci duk da cewa sun bambanta ga mazhaba wannan bai sanya ibn al-arabi al-maliki ya masa rashin adalci ba shi da kansa ibn arabi ya karɓo hikaya dangane da wane ne ibn hazan ya ba da tarihi gamsashe game da shi <clears throat> qa'ilan yana mai cewa wa aqama abu muhammadin fil wizarati min waqti bulughihi abu muhammad ya zauna a cikin wizara abu muhammad ya zauna a cikin ministry na gwamnati wato a lokacin tun daga lokacin da ya balaga ilan tiya isini 26 har ya zama to shekarunsa sun kai 26 a kan yana nan yana aiki tare da hukuma wa qala innani balabtu ila hadha sin ibn Hazar yana ba mu labarin shi cewa lallai ice lallai ni wato na kai wa'annan shekaru 26 wa ana la kaifa ujbiru salatan min salawat alhali ban san yadda zan dora sallah daga cikin salloli ba ban san yadda ake kabul ko ba ba ban san menene zai faru a yi kabali me zai faru a yi ba duk ban sani ba shekara 26 eh kana dafi ibn hazan li talab al to abin da ya tunkuda wannan bawan Allah ibn hazm har ya nemi ilimi kama akhbarana an nafsi kamar yadda shi ya ba mu labari game da kansa shi da kanshi yana ba mu labarin ga dalilin da yasa na nemi ilimi nan ya ce kana sababu allumin fiqh ya kasance sababin da yasa na koyi ilimin fiqh anni shahidtu janazatan lalle ni na halarci jana'iza fa dakhaltu masjida wato sai na shiga masallaci bayan an yi sallar jana'iza sai na shiga masallaci domin in yi sallah na fa jalastu wa lam alka sai na zauna ban yi ainihin tahiyatul masjid ba ya kamata ainihin da na zauna a ce na dan yi nafila ko na fa qala li rajulun qum fa salli tahiyatul masjid sai wani mutum ya ce tashi kai sallar tahiyatul masjid wa kuntu qad balagtu 26 sana na kasance lokacin na kai shekara 26 na fa kuntu wa raka'tu sai na miƙe na yi sallar da gasar fajar kuma a wasu ruwayoyi ba wai ya mai magana da laushi bane kai din nan baka da karatu ne kai baka san cewa in mutum shigo masallaci yana tayyatu masjid ba bai na kike irin zai fada na'am walamma raja'na min as-salati 'ala al-janaza to a lokacin da muka dawo daga sallah ga jana'iza fa dakhaltu al-masjida sai na shiga masallaci kuma fa badartu bi ruku'i tunda wancan ya bayyana sai a kan daga fajr a shaykh masjid ina shiga masallaci kuma bayan la'asar ne sai na yi gaggawa na miƙe zan yi nafila kuma فقيل لي اجلس اجلس زولا زولا زولا نعم ليس ذا وقت الصلاة ولا ما وقت الصلاة وكان بعد العصر ya kasance bayan la'asar ne ya mi kasan su malikiya wannan garin da ya rayu andalus spain daula ce ta malikiya gwamnatin gabaki ɗaya malikiya ce sannan malaman da ake sauraron wasu malikawa ne wala ran yi akwai al'imam albaji wannan babban malamin malikiya din yana garin an gane wannan ko za ku ga littafin da aka wallafa su tufa su wasu rukam din nan an yi shi dan alƙalanci da asfain aka yi shi an gane wannan andalus kenan to kun ga sai wannan mutumin ya mai faɗa baka san cewa ba a yi su a malikiya da ba a lafiya bayan la'asar la salata ba'dal asr hatta tatlu ash-shams hatta ta hatta ta guruba shams babu sallah bayan la'asar hatta ta guruba shams zaka sai kawai mutumin da ya mai fada ya nuna ba a nafila a lokacin nan wa fi lafzi a cikin wani lafazi fa qala lahu ba'dul na la sai wasu daga cikin wa'anda suke makwabtaka da shi suke kusa da shi ibina hazan suka ce mai ce maza na ablakta hadha sin shin ka kai a balagta hazan sin shin ka kai wannan shekara 26 na walam ta'lam bi anna tahiyatul masjid wajiba baka san cewa gaisuwar masallaci wajibi ne ka kai wannan shekara duk baka sani ba ala fa qumtu wa rakatu kaga wannan ya kunshi mutunci ka kai wannan shekara wannan ba nasiha bane cin fuska ne wannan to sai yayi fushi haka ne ya tashi yace me fa me ala fa qumtu wa rakatu eh wato tun wancan lokacin kenan na farko ake magana hmm. na ruwayan farko ne wato ce ka kai wannan shekara baka san ana nafila kafin azhar ba a gane sai na miƙe sai na yi raka sai na yi raka a wannan sayyatul masjid wa fahimtu isharatal murabbi sai na fahimci ishara na ainihin murabbi wato mai mun tarbiyya gare ni sai na miƙe wa qadi hazintu wa qadi hazintu alhali ko nayi bakin ciki na damu sosai abin ya ɓata min rai qultu li ustazi rabbani alladhi rabbani sai na ce wa malami na wanda ya mun tarbiya wanda ya mun tarbiya ne ala dari saki dan Allah ka nuna min gidan ainihin alfaki. abi bin eh, duhun eh abi abdullahi mm. ibn duhun duhun wato ma'ana lokacin nan akwai wani malami wanda ya shahara babban malamin malikiya ne abi abdullahi bin duhun ce da Allah ka nuna min gidansa zan je zan in karanci fiqhu qala fa qasadtuhu yace sai na dumfari ainihin abi abdullah ibn duhun wa alamtuhu bima jara sai na sanar da shi ta abin da ya gudana irin mulakancin da aka min akan abin da ya shafi tahiyatul masjid na gaya ma malam fadallani ala muwatsai maliki sai to in kana so ka san fiqhu bari in nuna ma littafin za ka karanta sai ya shiryar da ni zuwa ga littafin muwatsa imam malik shi ne littafin da ya fara karantawa a littafin bidiyo fa bada'tu bi alayhi motsa mare da ka san su irin su ba kaman mu ba suke ba yawa shi wannan littafin a matsayin ya koya mai fiqhul hadith a gane ya sa mai muwatsa mare ya ce fa bada'tu bi zai na fara da muwatsa alaihi a a wajen malam tun daga nan fa daga motsin malam ya fara karatu kafin ka ankara Allah ya bashi kaifin basira kafin ka ankara kawai sai gashi ya fara munazara da manyan manyan malaman malikiya kuma ya tara yara samari ya tara su yana ta ainihin munazara da malamai kafin ka ankara samari suka ga yadda yake ta kawo abubuwa ya ka fi mai wuya ya zamanto malamai suna ta zama da shi in malami ya zauna da shi kawai ya gama da shi haka ya yi ta yi da malaman malikiya dole ne zo na dole malikiya ne amma sai da malaman malikiya sai mitin su mai macin shi cewa lalle in sun kyale shi ya ci gaba da wannan kayan sarwa din to za a kautar da daular malikiya za a kautar da daular malikiya a duwar ƙasa sai zama to zahiriya za ta rinda tashi shi ne suka kulla mai macir shi wasu daga cikin malamai suka gaya ma hukuma cewa yana karantar da samari wasu abubuwa za a iya bore wa gwamnati to ya za a yi a yi maganin shi ya za a yi a yi maganin ibn hazan suka ce ai eh, littafai da ya wallafa ɗin nan sun muhalla da sauran littafai in kamu da hakamu da wasu littafai da ya wallafa a kwashe su kawai a banka musu wuta a zuba su a rafi shi ne hukuma ta yi amfani da karfin gwamnati ta kwace littafin nan da ya wallafa ta sa aka yi yada za ka zuba cikin rafi nan. bawan Allah daga nan tun daga nan ya fara rashin lafiya saboda ya wahala wajen wallafa littafin nan ga shi yanzu kawai an yi yaga an zuba a su saboda hasada ga malamai da su. to abin ya dame shi ya ce eh, ta wa a tsaye an ce tun daga ranar lokacin bai ƙara lafiya ba a gari amma kuma ya yi kokari ya ce wani na littafan da suka yaga kada su tsammanin cewa sun samu nasara littafan suna nan haka ya tsaya ya ta dawo da rubutu ya yi kokari ya dawo da rubutun muhalla ya rubuta shi da ka a gani don kusan cewa imami ne bi haƙƙin wato ya karanci sosai bawan Allah za ga wasu daga cikin malikiya suna cewa ba malami ba ne bai cancanta a sauraron fatawan shi ba to da yawa daga cikin malaman malikiya sun ce malami ne kuma shi ma yana daga cikin imami wanda ake sauraron fatawan shi mazhaban shi ana sauraron sa a ɗauki abu mai kyau daga ciki a jefa da mara kyau an gane wannan ko to wannan wanda ba su da hasada daga cikin hanabila da sauran malamai sun yi itirafi imami da shi amma mahasada sun ce kwata-kwata layi wutar dubi kalami. ba a lissafa mangaro ibn hazam da abin da ya faɗa na fatawa kada ka saurara sheku sai muke cewa wannan bawan Allah Allah ya bashi wani irin basira yace wala akwai mas'aloli na addini wanda ba a san su a ina ba sai ta wajen shi wasu istinbadi na nusus a wajen shi kawai zaka iya samu sai da ka kawai bincike kana wahala ne amma kana so ka samu bincike kan mas'alolin wanda ga adilla ga dalilai kansu wala sai ka kai ka hukuma da mutum shi sai dai littafin shi ɗaliban ilimi ana yi musu nasiha su ɗan nisanci littafin sai mutum ya zama malami saboda a cikin littafan akwai kaushi na magana aibanta malikiya da wulaƙanta ta shi tun daga ainihin haƙƙi ma malikin da kyale ba saboda rarji ba wai a matsayin zagi ba a matsayin hujjojin shi zai faɗi man gari masu zafi kan hujjojin shi kuma abin da ya sa ya yi haka wato yadda maimakon a ce sun tattauna da shi su buge shi ta hanyar ilimi sun da kai gurman wajen sarki sarki ya kwashe littafai sun mai banga ne misali aka kona mai littafai to tun daga nan wajen in yana magana da malikiya yadda san ana hura mai wuta ne to zafi ne da kuma wulakanta malaman ya zagi malaman ya wulakanta to idan kana karanta littafai shi za ka rinka jin kamar tsigar jikin na tashi ko wannan shi ne uzurin shi ko kai yana gani ya za ka yi <laughs> to shi yasa karanta littafan shi in kana karanta za ka rinka gautsi ga malamai za ka zo ka kana faɗin mangaru malami mai ilimi sai ka ce mai ya sani abin da ya faɗa kuskure ne jahilci ne wannan magana ba ka yake magana ka yake magana a cikin to in ka ka fara karatu karatu da ka fashi a matakin farko za ka zama wanda ba ka da ladabi kwarkwata wajen magana za ka samu ilimi amma a cikin ilimin ba ladabi shi kuma uzurin shi da yasa ya shiga cikin wannan wani kacewa cewa uzurin shi karatu kaɗan yi a wajen malamai sauran juhudun nafsi ne ai mazhaban nan da ya gina <clears throat> na zahiriya shi ya karanta da kanshi ya karanta duk littafin Abu Dawud da zahiri ya yi nazari da kanshi amma a mazhaban ya yi tarbiya ya koyi ta koyi bidiyo amma baya kasauta musu in kana karanta littafin shi za ga yadda yake yi an gane wani ku to wannan ke to kada ɗalibi ya fara karanta a matakin farko ya bari sai ya zama malami sai ya shauki abu mai kyau ya san yadda ake malanta a nan wajen duk wannan kaushin ba zai dauka ba zai riga yau malanta eh. na na bai zai yi wani ya dawo da wanda zai iya dawowa tunda da ka zai rubuta ba wai su duka banka musu ta ka zo ko akwai wanda suka yi jira zira hannun mutane to ai gaskiya littafan shi nan ai ka san kana cewa dole malikiya ne an takure su ne an takure su an san su suna ta shi din nan kuma shi yana zauna da malamai ta tattaunawa ku tattaunawa hujjoji na da ƙarfi da yawa shi yasa suka ga gaskiya ba tattaunawa bane alaƙar sa kawai ya kamata kawai su yi kiliyarin ne shi ne kawai sai eh. tafan ba wai a lokacin ba irin na yanzu ba ne eh wanda za ga maktulat da rubutu ne na hannu wasu littafan su da ba daula ba ne shi ba za ma buga mai ba wa alaikum salam abu da wanda zahiri ake jingina amma ibn hazm shi ya yada ka shi ya tsaya sosai ya yada su amma hukuma ba su ba shi dama ba shi yasa kaga da ya kaga an ce ga masu bin mazhaba ibn hazm to da hukuma ba ta goyi bayan ta duk ilimin ka hukuma ba ta dafa maka ba a wancan lokaci da wuya ka sai ya yi amma hukuma za ta hada ka sai kawai ta sa ka ko ina karatu a TV a radio a ko ina littafin a buga a yi ta raba shi duk sanda kai wani taro sai a raba littafin ka sai da kafin ka an karanta shahara na'am

a ce akwai bature ba zai zuwa ba zai zuwa ba ka kashe kashe musulmi kusan sun bar tarihi da yanzu spain wani ke labarin ma musulunci a spain masallacin guda ɗaya suka bari da tarihi shi wannan masallacin a bada tarihi cewa an taɓa yin wani abu shi musulunci a andalus manyan imamul qurtubi bana ya fito ga ibn abdul bar ga imamul baji ga wannan ibn ibn hazm min al-andalus ya zangi kuma halin malamai sai sai na da yawa imamu shafi'i eh a ai sun sun kauce sun bar addinin sun koma suna ta sabon Allah suna ta kaucewa addinin Allah shi ke sai Allah ya tuno sai za ka wulakanta su wai malaman sun tafi malaman da zai yi wa malamai suna rayu lokacin amma kuma ga an kifin maganganun su ana ta abubuwa na'am عقيدة السلف نعم ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله daga cikin malaman sunna akwai wanda suka kasance kafin imamu shafi'i Allah ya masa rahama sa'id bin jubair kaman sa'id bin jubair wa zuhri da imamu zuhri wa sha'bi da imamu sha'bi duk wayannan tabi'ai ne na wa taymi da imamu taymi na wa man ba'dahu da wayanda ke bayan wayannan gaba daya kallais bin sa'ad al-misri kaman lais bin sa'ad al-misri wal imam al auza'i da sufyan al sauri da sufyan bin Uyaina. al-hilali wa hammad bin salama da hammad bin salama wa hammad bin zaid da hammad bin zaid wa bin ubayd da bin ubayd na'am wa ayyub al wa hmm. duk wayannan gaba wato alaman ka ahlus sunna ka so su kace ba ka san wayannan mutane to gaskiya akwai alaman tambaya ga ka an gare, saboda su ne zaratan da suka tsaya tsayuwan daka wajen ganin sun yada ainihin manhaji na salafus salih Allah ya musu rahama sauri idan an ce sufiyan kura ba ana nufin sauri din kenan ko shi in an faɗi Sufyan din shi yana Uyayna dole sai an yi ta sai an yi abin an yi ta Za ka wani lokaci Imam Bukhari a shi za zaka hadasari Sufyan wani sai ta tattaunawa waye daga cikin su an gane su aka ba ba wani magana cewa an kace Sufyan wani ake nufi ka ana tattaunawa sai kaga malami ya yi bincike da karina sai rinjaye da wanda zai rinjaye duka su umara ne eh na'am wa man ba'dahum da kuma wanda ke bayan wa'annan bayan Allah akwai misli Yazid bin Harun al-Wasiti misalin Yazid bin Harun al-Wasiti mutumin wasida wannan littafi na Ibn Taymiyyah al-Aqida al-Wasitiyya ya wallafa ne saboda mutanen wasida kuma sai ya dace da Ibn Taymiyyah sai ya yi shi kuma ya ce aqida ahlus sunna tana tsakiya tsakanin kungiyoyi na bid'a gaba ɗaya na duniya a wajen asma'u wa sifat suna tsakiya tsakanin wa tsakanin yan jahabiyya 'yan jami'a al-mu'attila da kuma 'yan mushabbiha a wajen kaddara suna tsakiya tsakanin 'yan kadariya da 'yan jabariya a wajen sahabbai suna tsakiya tsakanin khawarij da shi'a haka haka tsakiya suke a sunna an gani kaga an yi littafin saboda mutanen wasida sun ce ibn timiya ya rubuta musu littafi wanda ya kunshi aqida na ahlus sunna wal jama'a kan amma wa sifat da sauran kaga sai kira shi aqidatu wasidiyya kuma sai ya dace da kuma aqida ahlus sunna aqida ce ta tsakiya kuma sai abin wani zai dauka saboda kasancewar aƙidar ta tsakiya ne kuma haka ne in ka fasara haka haka ne kuma mutanen wasu da suka ce rubuta kaga sai abin ya dace an gane ko wannan wasiɗi mutumin wasiɗa na'am wa Abdurrazzaq bin Hammam as-San'ani da Abdurrazzaq bin Hammam as-San'ani Abdurrazzaq mai musannaf hmm. eh. wa Jarir bin Abdul Hamid ad-Dibai da jarir bin abdullahi azzabi wa man ba'dahum da wanda ke bayan wayannan musulun muhammadu bin ya az-zuhli ba mm. az-zuhli muhammad abokin imam al-bukhari mm. eh? imam ne min al-a'imma malamin hadisi ne sosai amma shi wannan muhammadu bin haya az shi shine wanda suka samu tarnaki sosai da imam imam al-bukhari sun samu matsala sosai har sai da bukhari ya roki Allah Allah ya dauki shi ya huta kawai imam bukhari ya kawo ya zo ziyara can a can garin su na can sham ne ina gani ya kai ziyara to sai muhammad bin ya haya sai ji labarin buhari zai zo sai ya tallata wa buhari ɗalibai ya ce wani babban malamin hadisi zo ku zo a saurare shi gaba ɗaya malamin sunna ne malamin kaza malamin kaza imam bukhari ya zo da imam bukhari ya zo ana ta mai tambayoyi to ya ba da amsa masu ban mamaki akwai hadisi wanda za a cire iznadi a cire hadisai kamar guda goma ko guda kaza a cire iznadi wannan iznadi a samu wannan wannan a samu wannan wannan a samu wannan to in an mai tambaya sai ce ban san iznadi nan bari gaskiya ban sani ba a tambaye shi wannan ban sani ba a tambaye wannan ban sani ba sai ce to abinda na sani wannan hadisin isnadi kaza yana tare da kaza isnadi kaza yana tare da kaza to ya dai ya dai wani abu bai ban al'ajabi ko duk malamai zai suka bincika shi babban malami ne tun daga nan fasa samari ba da ke mai bukari duk da kyale malamin su imamul bukari duk inda zai je ɗaliban nan na yahaya sun ɗan fuski ne sun ta kare wajen shi al'amari bai rike cewa imamul imamul imamul bin yahaya shi ne fa kawai ya koma yana sukan shi da cewa imamul bukari dan bid'a ne yana da aqidan alqawlu bi khalqil qur'an haka yayi ta yadawa imamul bukari zai je wani waje kawai sai a kama jifan shi dan bid'a ne shi me yayi ai yana da ake da kusan sai hankali bai ba ko sun yi amfani da ra'ayin wani ne wani malami ne yake yada ainihin abinda abinda bai kwace to kai bo Imam Bukhari bai ya gidan ka mun ji an ce kana da gida kaza ya mana bayani sai aka kama jifan shi ai yana da aqida kaza yana da aqida kaza to su ɗaliban sun yarda da abinda malamin su ya gaya kuma shi ba haka yake ba Imam Bukhari ba shi da wannan aqida da shi wanda yake fara to abin gaskiya sai da ya tsananta sosai wannan ya haya yana ta kokarin duk inda ya yi ya bata Imam Bukhari hmm. kamar kuma Imam Bukhari kafin ya rasu akwai hadisan da ya karbo daga Yahaya ko suna cikin Sahih Bukhari ko bai cire su ba duk da wannan hasadan da shi ya hayya nuna mai amma kuma duk kansu an ce dukkan su a'imma ne malamai ne su kuma malamin sunna ne sosai zamiya ne kawai wanda kowa na iya samu an gane wannan ko amma babban mutum ne sosai ya haya ya san hadisi amma imamu bukari ya fi shi rusu kan wannan fanni to wannan shine dalilin da yasa sai yayi hasada muka duba siyar alamin nubala imamu Zahabi ya kawo dalilin da yasa shi ya hayan yayi hasada da shi imamu bukari na tafiya ko wasu malamai masu hasada sosai kuma za su yi hasadan ba za su faɗi gaske akan ka ba sai su yi ƙarya kuma su rantsi kila ma su yi kuka akwai ruwa na, ana samun wannan malama ba ba duka bane wasu malamai ba su da hasara wasu kuma suna da shi gaskiya na to ai shedan ne shedan ne ya shi fulga, fulga al'amura wani in shedan ya fuske sai ga ya aji duk wannan abun ya koma yana ta hasara ya yi surutu a nan ya yi surutu a can ya bata nan bata can an gani wa muhammad bin isma'il al-bukhari da an hada soje din muhammad bin Yahaya al zuhri da Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Muslim bin Hajjaj al-Kushairi da Muslim bin Hajjaj al-Kushairi wa Abi Dawud da Abi Dawud al sajistani wa Abi Zur'a al-Razi mm. wa Abi Hatim al-Razi duk wayannan malamai alaman salafiyar salafiyarka da sunnanka ka so su in ka ƙi su to ka yi nuna kana da matsala akan akan sunna wabni eh? wabnihi da kuma ɗansa wa Muhammad bin Muslim bin warata razi da Muhammad bin Muslim bin wara razi da Muhammad bin Aslam mai adusi hmm. wa abi Sa'id da Abu Sa'id Usman bin Sa'id al-Darimi ai Abu Sa'id Imamu Darimi kenan ba hmm. babban malamin hadisi babban malamin aƙida. yana daga cikin malaman da suka yi raga-raga da ainihin yan jami'a a zamanin shi kusan yan jami'a ba su san masu ji sunan imamu darimi ibn taymiya ya ce littafin shi ya daga cikin littafin da ya fi kyau wajen raddi ga yan jami'a ya yi littafi a raddu alar jami'a ya yi littafi a raddu ala bishir al-mirisi to duk a littafin yana raga-raga da su kusan shi yana da fahimtar duk ɗan jami'a kafiri ne kawai saboda ya kawo hujjoji ko gamsa su gaskiya eh al zi eh wal imam muhammad asiki asikhiri ako asijizi wal imam muhammad bin isa bin khuzaima an-nisaburi ibn khuzaima ana kiran shi imam aimma saboda ya kware akan ilimin hadisi sosai wala amri kana imam al-a'imma yace na rantsi da Allah tabbas wallahi imam al-a'imma ne shi a zamanin shi kuma lokacin shi wa aziya qub bin isma'il al da abu yaqub abu yaqub ishaq bin isma'il al-busti hmm. wal hasan bin sufyan an-nasawi an-nasawi hmm. wa min qibali abawayya da kuma kakana ta bangaren uba wato mahaifina kakana shi ma imam ne min al-a'imma ta bangaren mahaifina shi ne abu Sa'i yahya bin mansur al-zahid al-harawi ba hmm. wa bi hatim adiyi da abi hatim adiyi bini bin hadawi bin a ah, bin hadawi hamdawai abi hatim bin hamdawai as-sabuni da iyayensa guda biyu a ah, da ƴaƴansa guda biyu saifai a sunna ƴaƴan guda biyu ta kubba na sunna akwai Abdullahi abi as-sabuni wa abi abdurrahman as-sabuni eh wanne daga ciki ne mai wannan littafin <laughs> abi usman asabuni sabuni abi bini bini abdurrahman asabuni sabuni jika ne shi ‘ya'yansa eh, guda biyu ta kubba na sunna abi abdullahi asabuni sabuni kuma abi abdurrahman asabuni sabuni wa gairihin min a'immati sunna da wasunsu daga cikin a'imma na sunna masu riko da ita masu taimakon sunna masu kira zuwa ga sunna masu nuna wa mutane sunna eh Allah ya samu daga cikin su eh masar na a garin masar wani gari ne masar na'am eh eh a cewa yana da ɗan tashayyu yana da shi amma bai fitar da shi daga sunna ba tashayyu ne khafif a gane wanda baya cutar da kasancewar shi ahlus sunna an gane na'am bismillahir rahmanir rahim babu ihya'il mawat ko babu ihya'il mawat an babun ma'ana iya'ul mawad ne mutum ya je can cikin daji inda ba mallakan kowa ba ne ya je ya tsara ciyayi ya yi foundation kuma ya yi rijiya a wajen a gane in ya yi rijiya ya kewaye wajen ya sa ya shuka itaciya a wajen to idan ya yi haka to wannan wajen ya zama nashi duk wani mutumin da zai zo daga baya inda mutum zai zo daga baya to yana ƙarƙashin shi ne an fahimci wannan ko duwa zai zo daga baya to shi wannan wanda ya fara zuwa wannan daji din ya gyara wajen shi ne sarki in ka zo shi zai yanka ma fuloti kana san fuloti ya jirgi ba wanda zai yi eh, kawo kaza ka ba shi yasa aldu ya yanka ma an gano wannan ya zama shi ne sarki na wannan waje saboda ya rayar da wajen bayan wajen matacce ne kuma hukuma in suka zo ba za su kwace wajen ba za su girma wannan matsayi na shi wajen shi ne an gano wannan hmm. to wannan shine ihya'il mawad an urwa an aisha radiyallahu anha an karbo daga urwa daga aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man amara audan laysat li ahadi duk wanda ya rayar da wani fili filoti wanda ba na wani bane fa huwa haqqu biya shi ya fi cancanta da ita in ka rayar da wani fili wanda ba na kowa bane kina kada mutum ya je nan wajen gidan gayu dan dajin da ke ya ce zai zai cire ciyayi wajen ya zama nashi a can cikin daji za ka yi ninkaya ka shiga ciki can na ai ai ba a akwai mutane ya hayi ai ya shiga can cikin dajin hayi ya tsunduma ciki idan ya je ya rayar da wajen in ya je ba na kowa ba ne to shi ya fi cancanta da wannan wajen wani ya ce wa irin dajin da yake zagin shi zama kaga mutum ya zage je rayar da wani abu kaga ya Ya kilari da yake zagin zai zo ya rayar da wani hmm? ai ba zuwa akwai mutane sosai a wajen eh, amma akwai mutane da suke rayuwa a wajen aiki akwai gonaki akwai mutane zo da haka ana nufin wurin da babu kowa a wajen ka zo ka rayar da shi kai ne ka fi cancanta da wannan wajen a gane man ammara ardan laysa li ahadi duk wanda ya rayar da wani fili wani fili wanda ba na kowa bane to shi ya fi cancanta da wannan filin qala urwa yace wa qada bi umar fi khilafati sanan umar radiyallahu anhu yayi shugabanci yayi hukunci da wannan a lokacin shugabancin sa imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi وعن سيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتو ان كربو دقا منزا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من احيا أودا ميتة duk wanda ya rayar da wani fili matacce to wannan fili nashi ne kaga an kira shi matacce saboda babu kowa a wajen da can ungurmin daji ne sai ka zo ka rayar da wajen to kai ka fi cancanta a wajen kai za a ba sarauta na wannan wajen وحسنه الترمذي وقال رويا مرسلا رويا yace an ruwaito wannan hadisi mursalan huwa kama qala shi kamar yadda ya faɗa da hadisi mursal ne shi an yi sabani ga sahabin waye sahabin ya ruwaito hadisin faqila jabir kuma shi ai sahabin jabir dan abdullahi ne wakila aisha aka ce aisha ce radiyallahu anha wakila abdullahi bin umar an ce abdullahi bin umar ne wal rajiu al awwal abin da ya fi rinjaye na farko a kaddara ba mu san kowaye bane ba in ba mu san kowaye bane kowaye daga cikin su ya ruwaito alhamdulillah sahabi ne shi wal jahala tun sahaba la sadur. wato jahiltar sahabi bai cutarwa dan baka san kowane ne ba bi anna sahaba kulluhum udulul fiqa domin sahabbai dukan su gaba ɗaya adilai ne kuma amintattu eh insha Allah sambisa ba? sambisa ba eh, akwai mutane a sambisa ne akwai mutane suna rayuwa daga baya ne boko haram ga kwace shi amma akwai mutane a sambisa ne manoma gaskiya waje ne iya ganin ka sambisa ne shi ganin kowa mutane na iya shigowa daga waje su sa wajen zama sanzani a gani amma da a ce najeriya za ta ba da muhimmanci da tsaro da zama to ta tsara bodar da kyau za ta ɗanyi maganin abubuwa kamar jami'an tsaro na najeriya ba su da yawa sosai misra an kashe gari kamar Misira, wala garin Misira yana da wuya ka zo sha biyu dare ko ina za ka jami'an tsaro ne kaga mu yanzu mutum zai taso daga barbar da an zuwa Kaduna cikin dare ba kowa shiru kake da kuka kaza tsaye to su kasashen larabawa ba sa haka in kana tafiya mace za ta iya takawa daga nan wajen nan ta tafi barbar da wala ba mai tsare ta a kasa a gari kamar misira gari kamar irin su saudiya ba da sauran saudiya ma wasu kusan ba tafiya al'alaka a mu'amalar da dare ne kawai ba wani dan fashi da zai tsare ko na biyu. babu shi in har ya kama ka to za a san ma wurin da ya kuma za a kamo shi suna da tsaro da kyau to kuma muna roƙon Allah Allah ya mu irin wannan lokacin da zai zama to kasar an killace ta da tsaro sosai ko ina in ka taso ko karfe ɗaya dare za a zama ga kaga kamar gari ya waye gari su suna da kyamarori kuma kyamarori duk abin da ake ana ɗauka za ka ga idan mutum ya yi kisa sai a nuna ma ga lokacin da ya harbi ga shi ga inda ya bi su waye waye waye sai a nemo shi kafin kankara an nemo shi ma an ɗauki mataki a kai shi an gane ku da irin wannan in ya ka samu tsaro sosai za a iya killace duk girman kaki insha Allah za a iya tsare shi Eh? a insha Allah Allah zai kawo lokacin a hankali a hankali farko dai abin da yake damun Najeriya dan Najeriya baya kishi kafashi shi duk ɗan Najeriya ba ƙasar shi a gaban shi ba shi da ƙasar za ta rushe shi ya samu wadata shi alhamdulillah amma sauran mutane ko ɗan Nijar ko ɗan Nijar wallahi shi ya fi kishin ƙasar shi fiye da kan shi a gani ba zai taɓa yadda ya ha'inci ƙasar shi ba ɗan Nijar ta ga sojojin suna da tarbiyya da ƴan sandan suna da tarbiyya in ka je Nijar kawai za a hura wusul ne kawai wallahi sai ka tsaya kawai yana haka zai da kafa kawai ya kwanta kawai ila yana shan sigari shi ko wani abu wallahi in ya hura wusul ba za ka motsa da za ka tsaya amma ɗan Najeriya yana hura ku cikin banza <laughs> wallahi kafin ka akara dan na ga ɗan sandan da aka ture shi aka ja shi a kasa muna dawowa da kai daga badarawa ɗan sanda ya rike mashin haka wannan mutum na roƙo yana roƙo da yake da kawai da yau ni ingiza shi kawai sai hau mashin ɗan sanda dan sanda ya rike mashin ya ja dan ɗan sanda ya sai wallahi ya gudu in ba Najeriya ba inda za a yi wannan kwanan lafiya kana taimaka mai takardu yana kan kai wani abu kawai ya san kawai inda kaji wala sai an kama ka Ku ina kaji sai sun kama ka nan nan Nijar malam amma nan waje ka nan waje kasuwan bacci wannan traffic light din nan wallahi ba sa sauraron shi mutane ko wucewa ko ci kiwu kiwu da gudu eh. wala yana jera kusan kowa ya zama ba sa biya sai kaɗan ba hukunci ba hukunci Allah Allah ke ai to yaje wajen kasan ai sai yayi kuskure an daure shi wani ina ta daure shi saboda bai saba da doka da oda ba insha Allah Allah shi taimake mu amma yana kusa da mutane yana kusa da kakara a ina ba na kamar ana da cikin daji yadda babu kowa kusa babu karkara kusa yawwa wannan taimakon kai a yanzu kawai na zo samu wani wani wani kuɗi dubiya nan cikin gari kawai samu rayu da shi zama na a duk wannan yana ƙarƙashin hukuma ne to Allah shi taimake mu بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك